سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمه الله. بيت المتابع اول من يمكن من اثنين في جوه رمضان اول من سكر تدبير بريد بريد اكرم به وباهر ما صلى الله عليه واله وسلم بمكه جاء المدينه. وانت تقول لي انك ما اكرم به بطل بيت الجوه سكر تدبير بريد اكو ميلاديه. اي التي جاء من قيامه اكرم ايه 32 بدي. سكر من سوره البركه سوره ال عمران. فدن الله تعالى قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين يوسف جاب كافي فرقا آية تسلى كل اسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله جميع عليم وبين إن الله اكتفى آدم حديث الله بدأ في يا ذاتي النبي آدم عليه السلام ونوحا حتى ما الله يا ذاتي النبي نوح عليه السلام وآل إبراهيم بذرية جدا النبي إبراهيم wa ala imran da zurriyar gidan imran Allah ya zaɓe su ya fifita su alal a kan sauran mutane kan sauran halittu lafazin al-istifa da al-ijtiba da al-ikhtiyar dukkanin idanun su ɗaya a larabci zaɓe fatowa ka zaɓa ka darje ka ta wanda fi son wanda kake ubangiji ta hala ya zaɓe waɗannan gidaje gidan annabi adam alaihi salam zaɓin da Allah ya annabi adam na farko shi ne farkon bil adama daga gare shi ne aka halitta kowa kuma shi ne kadai cikin mutane wanda Allah ya halitta shi da hannayensa da haka yake da iblis ya iblis ma mana aka an tasjida lima khalaqatu bi yadayya kusurciya ɗin kenan Allah ya halitta shi da hannayensa astakbarta an kunta min al-alim sannan kuma ya sanya shi cikin aljanna kafin ya aikata komai yake ya adam iskun anta wa zawjika aljanna sannan kuma ya sa mala'iku su masa sujja wa yakunna bil mala'ika tusjudu li adam sannan kuma ya sanar da shi sunan komai wa allama adam al asma'a kullaha ala mala'ika fa ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين كل شخص هذا أتيت هكا أتيت ذات yi يوم اليوم sai kyauta ba da cikin haka akwai zaɓi daga Allah maka cikin sarki to amma zaɓin da Allah ya annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce yake rubuce shi ne farkon murtali a balkata bayan an samu sabani shi ne farkon manzo da Allah ya turo don ta yadda sabani da ke tsakanin mutane ya ga ya rayu cikin mutane ya tsawon rai shekarun ya ajima kawai shekaru ɗari da ka ga ba armin dogon kwana bane ne amfani da kowane lokaci da kowane wuri wajen kiran mutane in ni da aiki kai ni lailan na nahara فلم يجده دعائي الا فرارا يا كلا تغدري يا كلا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغفروا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا يا كلا اصلي اثيلي ثم اني اعلنت لهم يا كلا يسري وجه الإعلام يوصي لك يا ولد وعد كود فأكر وأكررت لهم إصرارا ثم لا يتلاف أكررت لكي هذا الطول لظرف الزمان بظرف المكان يا أنت عليهم تعرف هذا فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما بسرعة دبي واضع لك واحد أتكون هذه الكثير الناس من طال عمره وحسن عمله mafi alherin mutane wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa suka yi kyau ya dogon kwana ga kyakkyawan aiki sai suka bai wannan zaɓi wa ala ibrahim idan an ce iyalin annabi ibrahim wato shi da iyalin gidansa ke da za a ce ibrahim kada a yi shirin da dan da zuriyar gidansa dan ka ga zaɓin da aka yi annabi ne shi kaɗai ne dan da zuriyar gidansa amma tun da aka ce alin ibrahim ya shafi shi annabi ibrahim din da zuriyar gidansa ga ɗansa annabi isma'il ga ɗansa na biyu annabi ishaq ga jikansa annabi yaqub ga tattaɓa kunnensa annabi yusuf sun ta annabawa sai mafi daraja a gidan annabi ibrahim gaba ɗaya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tsakan annabi isma'il ne shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga idan an ce ala ibrahim manzo Allah ya ce kuma shi ne na mafi kaso mai tsoka a cikin zaɓin da Allah ya yi ka ko shakka da lalle gidan annabi ibrahim gida ne mai albarka an zaɓi iyalan gidan annabi ibrahim ala ibrahim kenan wa ala imran haka da zuriyar gidan imran wanda a nan aka haifi na na maryam da haihuwar annabi isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya zaɓo waɗannan alal a akan dukkan sauran halittu ya ce su san abinda wannan ke nuna ya ce ne ya fi waɗanda ba su yarda da gangancin manzon Allah ba dan bai fito cikin kabilar ku ba kasancewar ku yahudi ko kirista kuna ganin dan ne bai fito cikin jinsin ku ba ko hatsara zaɓi ne na Allah madaukakin sarki idan ko Allah ya zaɓi baya gari sai ya sallama ya Allah kan zaɓinsa idan kuke ko ba yarda ba kowa kake cewa ba ka yarda ɗin ba ya kake faɗa sannan kuma kai a cewa don ba ka yarda ba kuma sai ne in ka ce ba ka yarda da manzancin sai daga cikin wannan ba ko annabi adam alaihi salam ko annabi nuh ko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim da sauran yasa manzo Allah ke cewa shi zababban zababbe ne yake inna Allah istafa kinanata min walad isma'il wa istafa quraykan min kinana واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. كتب الزهرير جدا أمد إسماعيل لألا تجي في السنانة كما بقوة. كتب أقائل جدا سنانة لألا تجي في قريش كما بقوة. كتب أجنسي قريشة لألا تجي في بني هاشم. في بقوة. kasaf a cikin jinsin da mai hakim sai Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kasan zaɓaɓɓu ke wa ya kai wa ya kamar ka wa ya san asalin ya baka wa ya sami irin yabon ka tun da Allah ya yaje ka duka wanda yake kuma ya gaba sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓu cikin zaɓaɓɓu sallallahu alaihi wasallam وبين الذكر والأنثى وإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض لفظ ذرية كمر بدل من اصطفى آدم أي اصطفى ذرية وبنجي إجازة ذات ذرية فمن بدل من فمن كما حال بدل من تفسر لإرادي ليس ذرية يسعى من فدا صدر اصطفى آدم معناه اصطفى ذرية ثم كما بدل من حال na waɗancan gidaje gidan annabi adam gidan annabi nuhu gidan annabi ibrahim gidan annabi ibrahim imrana dukkan su zurriyatan da aka hannun da kamar ta zurriya ce sashin su daidai yake da sashi ko sashin su jinsi ne na sashi ma'ana sun yi tarayya da juna wajen tauhidi sun yi tarayya da juna wajen juriya da isar da kira na addinin musulunci da halin kwarai da maganganu na kirki shi ne zurriya kan ba'a jihamin ba kowa mutumin kirki ne kowa ne daraja ne kowa ne kima ne a cikin dukkan waɗannan gidaje da aka lissafa sai dai kuma wani mai kirki ya fi wani mai kirki wani mai tsadan ya fi wani mai tsadan wani mai darajar ya fi wani mai darajar kirkar musulun ba zanna ba a adawar ana da abin minhum man kallama Allah ورفع بعدهم درجات واعطينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس من لم يكن السنه ضد سياسي ساريه وجم هذه لقريش اما ومن يكون مجدا ومن يكون كتنسي الله برجدا جاب الله برجدا عيسى بن مريم ذريه بعدها من بعض والله سميع اليم الله موجود سنه ثم سميع. يلا سيدي. إذ قالت امرأة عمران رب إن نذرت لك ما في بطني محررا تتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما فدعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذنا بك وذريتها من الشيطان الرجيم بسالة امرأة عمران كما ومتعني ليس عند ما ترك عمران تسي ربي يا أبنجي إني نظرت لك ما في بطني محررا للي لما لك باكنتن أبنجي في كتيلة يظن محررا ينتسي بنجي ما وقاتلها yantacce da zan kwanta shi ba na bukatar ne yaban kowane irin aiki na kwanta shi na barranta shi don ya zanto salisan da baitul maqdis ne yake hidimar masallaci haka sai ba kance lokacin da suke da shi in ni nazartu laka ma fi batni muharrara fa tafaddal minni karko wannan ba kance na waya Allah innaka anta samiul alim lalle kai as-sami' mai ji sannan kuma al-alim wanda yake masani jin da babu abin da yake koyuwa a gare wanda yake la a alaihim alfu yare ba ya rikitar da shi ya saka gane wani yaran karkafewar muryoyin mutane wani ce wannan ya lokaci guda baya hana Allah ya fahimci kowane ɗaya a karan kansa da ya lokacin da ya ce shi ne asami sannan al'alim masanin da babu abin da ke fakowa a gare shi da san bai jahilta ba sannan mantuwa ko ba ta fuskar ilimin sa subhanahu wa ta'ala tsakanin ilimin mu da ba mu sani ba sannan bayan mun sani na iya mantawa amma Allah bai jahilta abin ba sannan mantuwa ko ba ta fuskar ba shine al-alim innaka anta samiul alim wato kaga tana tawassuli da wannan sunaye na Allah shine as-sami da al-alim wajen biyan bukatu kasancewar ka ne yana daga cikin abin da ji ke haifarwa Ansa wanda ka ji din an sa maka ne yake ka kasancewar ka yana daga cikin abin da ilimin ke jadar maka tausaya wa wanda ya roƙe ka halin da yake ciki da bukatar sa don ka biya maka wato kamar kana yin tawassuli ne da waɗannan sunaye guda biyu as-sami'u da al-alim dan biyan bukatar da kan roƙi Allah na cewa ka taqabbal minni ka karɓa daga gare ni ya ubangiji innaka anta samiul alim Allah ke falamma wa ta'adha yayin da ta haife yar da ke cikin ta ta lafi take rabbi ya ubangiji in ni wata wa ba ta haunta to ga su kuma na haife ta ta zama tsani da amma nan ta tsani miji sannan a wancan lokaci ya gudana waɗanda ke yawa masallaci hidima na za ba ɗaya mata ba da haka zaton da suke namiji za ta samu sai take ba da izini ya ubangiji a sani na ni na ɗauka namiji zan haifa zato nake kyakkyawan zato na namiji zan haifa ga su kuma yanzu na haifi ɗaya bai gudana cikin al'adunmu ko yadda aka saba cewa ɗaya mace tana zuwa ta tare a masallaci ta gina masallaci ba wallahi wallahu a'lamu bima yada Allah ne mafi sanin abin da ta haifa abin miji yayin da suke rabbi ne wa da'ata ya unsa ba wai tana sanar da Allah abin da bai sani bane tana gabatar da uzurin ta ne a wurin ubangiji cewa hidimar ɗaya namiji ba daidai suke da ta ɗaya mace ba sai ubangiji yake karɓar ɗan da ya Allah zai ta sanin abin da abin da ta haifa tun ma kafin ta haifa din wa laysa dhakaru kal unsa ba namiji ba daidai ki da yana ki ba wa inni sammaytuha maryam ni na ambace ta suna maryam lafazin maryam a yaren shi aka ce ana nufin abida mai ibada ke wa inni uiduha bika lallai ne ina neman ka zame maka kariya mai tsaro mai kiyaye ta daga dukkan wani abinci daga dukkan wani sharri وذريتها وذريتها كفر ذريتها من الشيطان الرجيم daga shaitan wanda yake arrajim wato korarre daga rahamar ubangiji almataruri min rahmatullahi ta'ala kenan wanda aka kore shi daga jin kan ubangiji ba shi ba rahama da kai ta ta kawo da nan gurin malamai sukan tattauna kan gaɓoɓi daban-daban gaɓa ta farko mu ɗauki wallahu a'lam bima yad'a yadda ana kirga ta a matsayin jumla لما قتلوا جلدان فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى في ذنبه الجملة والله أعلم بما وضعت جملة في إفرادية ثم اقول قراءة دي أفنتا قراءة تبركي والله أعلم بما وضعت قراءة تبركي والله أعلم بما وضعت في ذنبه الله من أجل ذنب من نهي da haka yanzu da nake cewa na haifi ɗana ta ba sanar da shi nake ba don san dan bai sani ba a'a ya fi ni sanin me na haifa izini nake gabatarwa kaga sai yanzu wallahi alam bima wada'at ina cikin zancen ta amma wallahi alam bima wada'at jumla ta isra'iliya zance ne na Allah da take sai sai aka ci gaba wa laysa zakaru kal unsa dukkan ne na cikin zancen ta laysa zakaru kal unsa ليس تكي ليس ذكر كالأنثى بس تكي بل ليس الأنثى كالذكر إذا لا هذا بجدا بيو لا yana da girman daraja ɗayan yana da daraja ta ƙasa sai ake son a korewa na ƙasan babbar daraja wanne za a fara gabatar da cikin zance sai a fara gabatar da ƙaramin sannan a da don ba da hanzari ba ta ce laisa da unta tabbatar ai da mata ba kamar namiji take ba wajen karfi wajen kwazo wajen himma wajen kuzari da kaza ba daidai suke ba ina fata an fahimta amma za ka ce wa laisa zakar kal'unta namiji ba kamar mace yake ba ana kamar jiri da sudan Allah ta'ala afaman yaqliqu kaman la yaqliqu أفلا تذكرون هذا تأتي أفمن لا يخلق كمن يخلق يجي عند بايا حلقة يا يديدي بمليون حلقة أنا فضاك أما تأتي أفمن يخلق كمن لا يخلق قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا هذا تأتي قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين يعلمون فإن بلاغة في رسول الله a jikin ta ma'a ba ba da ta ba yana kowa makara wajen kore kamantuniya tsakanin na farkon da na biyan cewa lallai ba daidai da ya fita da juna ba amma don karɓe ɓangaren ya ji cewa an yi masa na kasan da ya tashi a tutar babu ya tashi a zero Da su aka fara gabatar da shi wajen gani ina ga tantu ga su da rauni ba aka kai su karfi wajen magana ai sai biya zama kurar bayan su amma ga su da rauni su aka fara ambatan su sai aka ambaci mai karfin idan na shi tarbiya ce gare shi to za ka fara ambata duka ce walai ka zakari ina fata an fahimta وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وسميتها مريم لا أن تكتب بسنا مريم wannan ya nuna ta raka sunan ranar da ta haife ta ke a daidai lokacin da ta haife ta tana aiki ta kalan maya da ta قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس ذكرك الانثى وإني سميتها مريم لا أبو تكتب ذلك فما حزن تكتب ذلك أشوف ما ياها لك بجلال بأس هو رب السلام manzo Allah idan an haifa masa Ibrahim ya kana suna Ibrahim a da aka haife kamar da hadisin Muslim ne na ana kan malik yace Abu Talha an haifa masa jariri ana haihuwa sa na ɗauki suna ɗauki wajen manzo Allah ne ya masa isa masa albarka kuma ya sa masa suna Abdullahi ba da ta lokaci ba aran nan a wurin kaga yanka suna hadisi ne cikin Bukhari da Muslim wancan kuma cikin Muslim kaga da hadisi ne na kudawa ne sai don haka da ya halatta rada sunan yaro ranar da aka haife shi a lokacin da aka haife shi sannan ya halatta rada sunan yaro bayan kwana uku sannan ya halatta rada sunan yaro a rana ta bakwai hadisin da suke nuna rana ta bakwai hadisin abu dawud da manzo Allah yake kullu gulamin murtahilin bi aqiqatihi تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى كون جاويلي أتي dabba da za a yanka mata za a yanka mata ita rana ta bakwai sannan kuma a yi masa haƙƙi sannan kuma a sa masa suna a nan gurin a wannan hadisi za a ka fahimci sa suna a rana ta bakwai hadisi ne sai yi na cikin abu dawo cikin musulun na abu dawo cikin wato sunan na abu dawo da haka dai ya halatta ranar da aka haifa ya halatta a rana ta uku da ne da waɗansu malamai suka ce ya halatta a rana ta bakwai ranar da aka haifa sunnar manzon Allah a aikace ya aikata a rana ta bakwai ya faɗa a baki ba a aikata ba sallallahu alaihi wasallam a rana ta uku na bincika na daga inda hadisi inda malamai suka zama kuma a rana ta uku a wani hadisi ne kuma wallahi alim kuma suna da hadisin da bai ba amma dai a iya cikin bincike na kan da hadisin rana ta uku ba amma suna faɗa ina ba ta hankali ce ni kan mai ta hamariya sannan wannan na nuna ya halatta mace ta sarrafa suna ba sai namiji ba ya halatta mace ta raɗa suna da ke tana haihuwa a gadon asibiti matuƙa tana cikin yanayin da za su iya magana ta san me take ta iya sa suna musamman idan uba ya yi cuta ta sai dai haƙƙin sa suna a hannun uba yake mace ba za ta yi kankan ba ta sa sai in ta nemi izini da wajen mijinta babu da su tattauna da juna ni ina son idan na haifi ɗan miji kaza in na haifi mace kaza ce a ke dai ki canza da kaza na ko kuma kaza ko kuma ki yarjejeniya ko in ɗan miji ne ki sa in ɗan miji ki sa amma ta yi sunan da suke so ki sa in ji in sun dace da sunna in sun dace da daidai in babu shirme a cikin لا تتكلم بسنا يلي تريكوه إذا سنا يلي تريكوه باب اللي يجب تسنا بجناء سنين يوم نجي يجب تريكوه كيف سنا توبانا من ما يجب في عمدك يجب في عمدك في عمرا يلا كما هات جاي سحيه كافل من إداو بس لسا سنا كنت ما أهلا في سفاق أنا نمر نفاسع إني سميتها مريم سنة وإني أعيدها بك إنا مينا مثل أي بجوزنك وجريتها ina nuna ya zurriya ta tsiri daga wajenta yana ke samun rajin wato kenan za ta mata addu'a da kanta ba sai mun ya zo ya hudu ba ba sai malami ya zo ya hudu ba da kanta ya halatta su yi mata addu'a na ga dan hanta hadisai da suke nuna hudu ba akwai hadisin da ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan jariyan da aka haifa za yi masa kiran sallah a kullum dama iqama a kullum hajji to dan ba zai shafe shi ba wannan hadisi ne mawdu'i na ƙarya kuta kuta ne a cikin sanadin sa akwai ta ta sun maƙaryata irin su marwan ibn salim ko salim ibn maryam ta ta sun maƙaryata suka da yake hadisi wanda ba a karɓar hadisi su kuta ko hadisin da aka ce manzon Allah ya yi isama a kan nan ɗaya daga cikin ƴaƴan a kan nan ƴaƴan sa ina alhassan wal husayn lokacin da fatima ta haife shi ma hadisi ne a sanadin sa akwai asim ibn ubaydillah wanda ke a karɓar hadisin sa yana fata an fahimta dukkanin su hadisi ne da isai hadisin kiran sallah da hadisin ikama duk da isai ne in ma wani ya taɓa jin na yi fata hadisin kiran sallah a dama to yanzu ina neman gafara ban gane hadisin da ne yanzu ke na gani dukkan sa hadisi ne ba amma abin da yake tabbatacce shi ne yayin da aka haifi yaro aka zo da shi sai ka kai dabino a bakin ka sai ka sanya wannan ruwan dabino ne zan tafi da farko abin da ya fara abuwa wannan hadisi yana haka cikin da fara cikin idan ka yi masa haka kuma shi ke nan sai ka ambaci sunanka sunanka yana sannan kuma ya halatta ka daga hannu sai masa addu'a ta albarka ya Allah ka sa masa albarka ya Allah ka masa ko baka daga hannu ba ka rike jalin ya Allah ka albarka shi ya Allah ka tare shi ya Allah ka masa shi kenan amma ka raka masa akan da sunan hudu ba kuma sallah anan ikama anan gurin hadisi ne da yake marasa da ita kuma addu'a a ranar da aka hanzu da mace ba a kai rana ta bakwai ko da za ka yi jinkirin ko da za ka ambaci sunan ka da ranar ta bakwai addu'a dai a ranar da aka haifa a lokacin da aka haifa da ne da za a tauna masa a baki da addu'a da za a yi a lokacin da aka haife shi da ake yin wannan ko mace na iya yi mace na iya namiji na iya yi uwa na iya yi uba na iya yi wani ya kira uba na iya yi a rana ta bakwai ne za a yi idan ka ce rana ta bakwai za ka tafi na to ba ta yara mutane za ka za a tare don tafi na wannan ba ya cikin sunna al'adu ne sai na yi uwar za ta faɗa sunan da ban zaɓa masa ne wani ji eh da shi kenan da shi sunan kana wani duk wanda da shi sunan kana wani duk wanda ma bai gida Allah ba sa hakuri don yaron ya fitar da zai a tambayi shi ne sunan ke cewa ne amfani ka fara mutane wai dan su sani Allah ka faɗa mun ya aka a suna ya dawo bayan ya dawo da aya biyar aka tambayi su sunan gari ya rike ta ce sai dai ta ji a tsammanin ka duk wanda yake zuwa rabin suna daga lokacin da aka a aka raba goro aka raba dabino aka raba duk abin da za a raba aka tafi wallahi da aya biyu da aya uku ne ya manta wani ya ya dai kuma dai kuma gidan wani ya kuma jalo wallahi wani ma ya manta saboda rikicin duniya mace ce namiji ne sai ga wani sai da ke sun ranar a ce kai idan kai mu nafi cancantar da kan da nan uwa sannan yi da sannan sannan matsafta wanda duk bai san shi idan da ku zai san shi idan halin sanin shi yayi lokacin da ya fara yayi ya shiga duniya ta gaishe ya shiga makaranta za a san shi ko duk inda ya ya shiga aiki ya ne za a san shi gara wai ke na rana da suna da ita ta san shi ba ina fata wannan yake da haka yana da kyau mu tsaya kan sunna gurgurdan da sunna manzo Allah da لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان أبن كون ما تكون غير مزاح الله صلى الله عليه وسلم فكيفما أسي أبانا تبكم أسي أبانا تبكم إذا أسي كنت سواء المسيح كون من إذا أسي كنت لا يوم يجب كان من دائما يجب لا بآن سنة نوع أسي كنت إذا أسي كنت أين جاسم كنت بكتب لسيكون من جاسم كنت da ba san ana yana yadda dinari ko azurfa da yanzu aina da abin da yake na kudi namu ne wannan kuma gargadan halin mutum gargadan yarwarsa wanda yake da kuɗi da yawa in ga dama a sa naira ɗari auna nauyin su na naira ɗari biyar ko naira ta nauyin su naira da sadaka duka dai akwai jaririn da zai yi naira dubu biyar na kansa wanda kuma yake kasa da haka ya sa ɗari biyu wanda yake kasa da haka ya sa naira ɗari ɗari ko naira hamsin hamsin ko ashirin ashirin har a baya wanda yake ko ta yau ne a idan ya saƙon dala in kuma ya san yadda da su ke da a cikin ruwa inda ta aske na kasa da sun nake da aske da sun nake da aske a yana ta yana yana ba ta mun fahimta ka abin da jariri yake bukata abu na farko ka sa masa suna ta suna mun ce ko ranar farko ko ranar farko ko ranar farko daga nan gurin abu na biyu sai masa addu'a sai da kanka sai ke da kanki kin ga dole namar da ta yawa yadda addu'a ita da kanta take wa inni sallaitaha maryam wa inni u'idaha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ko ke da kanki ko uba da kanki ya addu'a a wannan addu'a da abin ne an ce ja'irin karatun da za ka yi ba kai kafa kowa sun ne kuke so ɗanka ya zama idan kuke Allah sa masa albarka duniya da lahira ai sai masa da kambalar addu'a ta ɗebo komai albarkar duniya duk ta shiga ciki ta lahira duk ta da ciki ya Allah ka shirye da shi ya Allah ka tafi da tashi na gari duk wannan kalmomi ne ga nan da suke da ma'ana mai fadi da larabci ka faɗa da yaran ka faɗa duk ya halatta illa iyaka wanda ke jin harshen larabci an fi yi addu'a da harshen larabci wanda ba ya ji da larabci sai ya da yaran sa ya da kamiri ya da filatanci ya da yarabanci ya da inyamanci da kuma ne zai yi ya halatta ba wanda zai kasa cewa ya Allah ta maka albarka ya Allah kare ya Allah kare ya Allah kiriye da shi ba wanda zai ce ya kasa faɗin waɗannan kalmomin ba wanda za ta ce ita wannan kalmomin sun mata nauyi sai ta nemo wani malami ba ta san me ya faɗa ba ina fata wanda wai su malaman sai su sun fi sai abin a ɓoye ba ta sanin me suke cewa suna sai ne da ko ba ka sani a me zai faɗa wanda sai ba shi ko ba ka san bukatar ka ba sai shi ne zai faɗa idan har ba ka san bukatar ka ba sai ne to ba ka san dukkan wata hanki ba in dai ba san bukatar ka ba game da kanka har sai da malamin yi sannan zai faɗi bukatar in ko ka san bukatar yanzu matsalar ka ya za a Allah ya ji to Allah na jin dukkan yare da wai malamai da suke suke da wani yare da suke jahili tsakanin su da Allah sai kadai dai ke jin su kuma sai ran da garin mutane ya iya nabi Allah baya jin yare sai sun bi ta kan malaman sai malaman su takawa Allah sai kuma Allah ya ansa sai malaman su takawa su mutanen haba ya za a cikin wani dogiyar hanya haka ne ko dogiyar hanya ce ne sai ko da yake ijibu da ayyuka da da da da da da da da da da sannan kuma idan ta ce a'a to ai kila a cikin da suke wannan mu zai da baki akwai abin da suke da ba wanda bai sani ba abba kana ina da hadisin da ke cikin sahih bukhari lokacin da ma'azu bin ne ya dogo sallah wanda da cikin mamu ya ga tsayin karatu ya halce shi ya fita ya je ya sallah su kadai aya kai su kara wajen manzo Allah manzo Allah ya kira shi ce sai ne fitar da cikin sallah da kawai da ke kadai shi ke fatiha makaranta sai ne roki Allah aljanna mun ne ne da gauta amma sai da mu'adi idan kuna sallah mukan ji kuna wani gugun gugun da baki dan san me kuke cewa ba na ga Allah ce wallahi mun amal din muke aljanna muke roka ina mun san da gauta idan malamin albarka zai roka da kaji ne ki gugun da kaji sai fa islamu ce sai fa kuma sai ma da albarka kuma ka ina ba dan an fahimce ne ga abubuwa ne na sai in ga da kake shi ma mai idan an yanka dabba mustahabi ne a kasa gida uku kashi ɗaya a yi amfanin gida kashi ɗaya a raba sadaka kashi ɗaya kyauta dan baki tsakanin sadaka da kyauta ita sadaka musulmi ba a ba kyauta ko ana iya ba musulmi da wanda ba musulmi ba makwabcin ta kirista ne da yahudu ne wani abu ne gaban ta iya ba shi ina ta an kai saboda haka wannan yanka dabbar wato muhimmancin su shine a yanka dabbar jinin ya karara da niyyar kusancin ubangiji ba dan Allah zai amfana da jinin ko naman ba sannan wajen naman kuma akwai nau'i na ihsani da mutane da duk wanda kala ta yi ihsani a gare to shi ne abin da ke cikin albarka ta haihuwa da mutumin da ya fada haihuwa addu'a kuma daga wannan rana ta haihuwa har yanzu zuwa ko da wani lokaci wanda ya kanta addu'a ta gari Allah na karba in ga wata ya kanta addu'a na gari Allah na karba in ga ya Allah na karba yana daga cikin addu'o'i na da ake karba wanda manzo Allah ke du'a du'a ne wanda ke nuka za mahaifi ya ya kanta uwa ta ya kanta duk wanda ya kanta addu'a Allah na karba kyakkyawar addu'a abin da ke nuna maka an karɓa addu'a na namari ne abin da zai zo gaba sai Allah ke ta kaddara a taqabbala ha rabbuha bi qabulin hasan wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب قد وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء الجارح بيجي فتقبلها ربها بقبول حسن ده بيجي يكرسيتا اتقر بأسها وفاقه تجاوز كربا أصل فتقبلها ربها ده تأتي بتقبل حسن أما تأتي بقبول حسن ده تقبل نيما أسرقا قبول الشرقاء جبابها تقبلها ربها بقبول الحسن ma'ana kame na a karɓa kuma yana ba da labarin ya karɓa akwai yunkurin neman a karɓe ta don cikin addu'ar ta cewa inni yuzha bika wa dhurriyyataha da ma kun kuma take ta taqabbal minni innaka anta samiul alim wannan kame na a karɓa ke da Allah ke ba da labari kame na a karɓa kuma ya karɓa بقبول حسن يا تربية الشاي وأنبتها نباتا حسنا ألا يتربي ينتفك الشاي التربية في باب الأداري فاشل bisa ga ɗabi'u da halaye na gari da fitowar tsiro wanda ruwa ke sauka a kansa yana girma cikin yabanya da bansa aya har yake bukular inda yake ba ta shi na ambata ana datan hakan da tattala ha zakariya wato ya ce danka renanta a hannun zakariya shi na annabi zakariya alaihi salam wato mahaifin Amadu ya ya kasance shi yana cikin almajiran imran da haka lokacin da ita matar imran sun ta samu ciki sai imran ya rasu kafin ta kai da haihuwa da haka uwar ta haifi ɗar ba ida idan ya riga ya mutu yanzu akwai bukatan ya ne zai karɓi renonta cikin mazaji dan mace tana bukatan ta samu namijin da ke da wilaya a kanta yake da iko a kanta shi ne ko ba ne miji ne wanta ne ta ne wani lokacin hatta ɗanta mutukinta don ita kullum mutu a ƙarƙashin wani ciki don saboda mai rauni tana bukatar kariya tana bukatar gata yasa addinin musulunci ya kewaye su da gata tun daga farkon rayuwar har ƙarshen rayuwar cikin gata su suna ƙarƙashin kulawar ɗa namiji suna ga ɗan kanta shi ne tattala haka kariya kullama dakala alaiha da kariyar mihrab lokacin da duk annabi da kariya ya shiga wurin ibadar su shine al-mihrab lafazin al-mihrab ana amfani da shi ga dukkan wani ɗaki da yake kan tudu kamar tudun dutse ko kuma bene ɗakin da ke kan bene to shi ana kira sa mihrab sannan dukkan ɗaki killatacce inda babu kowa yake nesa da inda sauran mutane suke ana cin shi da suna mihrab kullama dakala alaiha zakariya mihrab lokacin da duk annabi zakariya alaihi salam yake cikin yayin ɗakin da suke kuma ibada wajaba inda harin ka sai ya samu arziki a wurin ka to me ake nufi da arziki a cikin nan ne ko suka baje lafazin arziki a cikin harshen larabci yana da fa'i mulki mu idan mun yi fassarar hausa mun ce arziki sai wani ɗauka kuɗi ababen kuɗa ya ya biyu duk arziki ke in mutum baya da kuɗi baya da arziki a yaren alƙur'ani kuma ruwan sama arziki ne kuma da ke fitowa da kasa arziki ne kayan abinci arziki ne kayan marmari na arziki ne dole da ciyawar dabbobi dukkan su arziki ne Allah ce wani janna mana sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasib wa naqla batu fatin laha tal'un nadir sai ce ne rizqan lil ibad ruwan da aka saukar daga sama ma abu barakan ya albarka yana daga cikin albarkarsa ku sha dabbobin ku sha ya jika maku kasa tsire ya fito abinci da kayan marmari da ciyayar dabbobi sannan kuma kasa ta tsotse wani rara na ruwan ya shiga cikin ta idan kun tashi za ku yi bohol ko rijiya sannan ku tono su kuma ya fito don ruwan rijiya asalin daga talauci sannan kuma wani lokacin waɗansu ko zazzabo da manyan ramuka da dam da ake yi kuma su tare ruwan don ke amfani shi idan da na kayi kaga dai ya zama mubarakan shi wa ambatna bihi jannatin wato duka fitar da jannat gonaki daban-daban wa habbal asif da dukkan wata tsaya a bar girbewa kamar shinkafa kamar alkama da sauransu wannan kuma ga su fatin ga kuma wato itacen dabino masu tsawo da ya ba da ƴaƴan dabino din laha sal'un nabiyyid suna da gunda wanda yake nabidin wani kan wani wato dodo na dabino din wanda za a ga wani kan wani kaga jinsi guda yana da ƴaƴa arba'in ko talatin ko yana da makarantar haka da Allah ke hinta bil ibad wannan dukkan ka arziki ne da bayi da yanzu da inda harinsa ya samu kudi a wurin da kenan ya samu arziki yasa waɗansu malaman suka fassara su da cewa shi ne sake haka sai su fita wa sake haka fita ita sai lokacin rani sai rinka samu ta ƴaƴan itacen da ba a samun su sai lokacin sanyi lokacin sanyi sai rinka samun ƴaƴan itacen da ba a samun su sai lokacin zafi ne shi ne waje da inda harin ko kuma aula kalli ya samu abinci da kayan marmari a wajen ta ko da shi ya sai mutum ya san ba wanda ya ce masa kaga wannan karama taala yamaru da teki ya ce na da mu amma la ki hada wannan kuma daga ina kika sani qala ki tace huwa min indillah wanda alhu kine daga allah inna allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab lalle ubangiji yana arzuta wanda yake bi ghairi hisab ba tare da lissafi ko kidaya ba allah ne da ke cikin arzuta wanda yake da irin abin da yake to kaga anan gidan ko tattawaji addu'ar mahaifiyar ta ɗin mai ita ta zuwa ɗan gida don ta ce in yi uzu ha duka zurriyata da ke samun rajin ga shi yadda Allah madaukakin sarki ya tsare ta inda ke kan sannan kuma ya ba ta dangin waɗansu al'amura ga shi duk lokacin da annabi zakariya ya zo yanzu sai samu abin da ya samu wajen inda harinsa kuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min mawlidin yuladu ba a ba ma min mawlidin يولد إلا والشيطان يمسه فيستحل فارقا من مس الشيطان إياه بعد ورد الإجراء تأدينا فاتيخي تقول يجو يا يا تقول يا من تقول يا يا دون يولد ليس كل رأى يجو فيستحل ذلك الفكر بيات قال إيه gari za ka yi ba kuka wanda ke dangare shi ko yin mulki ne a zai da sai gari ne kai zai da shi ba ya ce inda tarikan sai yaro ya kashe da kuka min nafsi shekani iya saboda shekan da ya kashe sai maza Allah ce illa maryama wa da maha sai da ɗanta annabi isa alaihi salam ko kaɗai ne ke ɗan bai taɓa abu da ya kawo wannan hadisi sai ce ikra yake shi wa inni bika وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن. فتبقى البركة ما هو ساء إذا كنت أخي بئر أخي. يبدأ لي ذاك فتوى أنت من مونة أبي أبي أبي أبي الله كله الله كله أنا تكسو أن الله يبرنك الله يبرنك الله يبرنك من مونة أبي أبي ذاك فلما بينا أبي المسلمين يا إذا بيدي هكذا لكم مسلمين بيدي يا أبي دانسي يا ذاك فلما بينا أبي saboda addu'ar karɓaɓɓiya ce da haka annabi zakariya alaihi salam lokacin da ya ga haka ya ga duk lokacin da yake da yake zai samu irin wannan arziki a sa to shi ma sai ya faɗinci wato ya fuskanci ubangiji yana sa Allah ya yi na nufa da haza ya rabba قال رب أكبرني من لدنك ذلية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائل يصلي المحراب وهو قائل يصلي المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا صادقون هنالك كيف في أولا ولي كيف في أولا لوكتي وفي الظرف لي وإن سكت للزمان وإن سكت للمكان وإن سكت يجيب الإثنين ينا فائدا في ظرف الزمان في ظرف المكان هنالك أولا لوكتي كيف هنالك أولا ولي كيف سبب gaba zai fi kama da a wannan lokacin lokacin da yake dake nan ya samu arziki a wurinta sai annabi zakariya alaihi salam ya roki ubangijinsa kana yake rabbi ya ubangiji hadu li min ladunka zurriyatan tayyiba ka bani zurriya ta gari innaka sami'ud du'a lalle kai mai ji ne ko lafazin zurriya anan ya ne mai ji zurriyatan ba'daha min ba'd farkon inda muka karanta kenan inni u'iduha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim manzon yake habli min ladunka zurriyatan tayyiba me lafazin zurriya ke nufi lafazin zurriya a galibin da anisa ta larabci na nufin ƴaƴa da jikoki an gane ko ƴaƴa da jikoki su ne zurriya banda iyaye haka yasa da gudana a cikin alkur'ani aka tattakuna huwa zurriyatahu awliya من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بس الذريه اقعد اديكم كتير amma akwai aya cikin surfi ya ce wadda take ba da ma'anar zuriya ana ɗaukar ma'anar iyaye da kakanni wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masjid wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun aya ce lahum da su mutanen yau mutanen yanzu anna hamalna zurriyatahum mun ɗauki iyayensu da kakanninsu na da fil fulkil a cikin wani jirgin ruwa wanda yake cike da kaya wato shine jirgin ruwan da ya ɗauki annabi Nuhu alaihi salam wanda Allah ya umarce shi da ginawa ko kaya, yake kuma tasbut fiha kullum zai zaidul ismail wa ahlaka wato kowane irin jirgin halitta ta ɗauki nau'i biyu mace da namiji sannan kuma da iyalinta sannan kuma da wanda suka yi imani to kaga duk mutanen da ke ban duniya a yanzu ai jikokin jikokin waɗanda suka haifi jirgin nan mai tare da a ne alaihi salam don a wannan lokaci ruwan ya shafe ko ina ya hallakar da kowa a duniya in ba wanda yake cikin jirgin ruwan ba shi sa mu yanzu da muke goya sai Allah ya ce aya ce da a gare mu inda Allah ya ga dama mu da bara a zo mu ba aya ce a gare mu annan hamanna annan ya jiriyatan mun dauki iyayen kaga lafazin a anan da za ka ce Allah man la zurriyata min dauki da ɗan su dan ya da arga an haifi ya'yan da na duka na ko ce amma zurriyatan anan iyayen su daya kakannin su sun fulki na da falaka na da hulun mutum na ya da al-muhim lafazin zurriya معنوس بتفلين جاي في هالك الله ربي وبدا ان أم بكيتا كما غلبة الاسي ما لكي تبدا الاسيسان القرآني يعني يقول انا انفاني بكي كان قائع بجيتيتي اما اول ليتك انا انفاني بكي انا مثل ايه ايه بتاتني اما بكترية يكي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة يا ابني تباني ذرية تبني سيوني ينونا يوم ودوين بكي سنتانا بني كنت عفوني هاي جيبيني ام الدعاء sannan bayan ya haihu kuma ya cigaba da yawa yaron addu'a mun fahimci kafin ya haihu zai rinka yi a nan annabi zakariya yana cewa hannu na lilla binka zurriyatan tayyiba sannan Allah ya lissafa hakan na ɗaya daga cikin kujoji na bayi da ake kira ibadur rahman wallazina yaquluna rabbana هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين نجعلنا الى الله كما لو كان كان إنسان أنا جل كنت أفهم هو فرجع الله دام كان جل الله دام كان أنت لا يتكي نمجد لا يتكي مكدا لا يتكي تبع إذا يا الله دام كان جل ما تكي كان من نمجد نما كان جل سيد الزيني بس كان جل يا الله يزاد لك أدبي ko nau'i adadi biyu ko uku lokaci guda nau'i ko ɗaya nau'i mace ko namiji gargadar da hikimarsa amma kai kake ciki ne kai dai kana neman nagari in mace ce nagari ina amfani da namiji matukar ba nagari bane ba ya menene hasara idan ka samu ɗa mace in da ta za da hannun mu na tafiya abu da kana ta ita kadai ai ka ganin gidan ba karamar riba ba rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya allah ka bani dhurriya da tajri innaka sami'ud du'a lalle kai mai ji ne mai jin addu'a ne kama da malaikatu kawai mala'iku suka kiraye shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana salla a cikin masallaci ko ɗakin ibada suka ce da anna Allah yubashiruka bi yahya ubangiji ta'ala na maka bishara da za ta za ka haifa ɗa kuma sunan sa yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah yana mai gaskata kalma daga ubangiji wato shi annabi yahya zai gaskata kalmar Allah kalmar Allah kuma shine annabi Isa alaihi salam inna al masih wa isa ibn maryama رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا كلمة الله النبي طيب مصدقا بكلمة من الله وسيدا كما جاء في جباء جابورا جميعا وحسورا ثم من الأرض معناه mai mai nisantar bata al'asir shi ne allabi la ya karabin nisa wanda baya santar bata da amma wata su kusantar suka ce wanda baya yadda sha'awar mata wata kuma suka ce a yana da sha'awar amma ta tsawasta ta hana shi kusantar da suke ce wata su dacewa da makamin nubuwa ba ma makami na annabta ba wacce za ta dacewa da makami na salihin bawa a ce ba ba da sha'awar mutum kwata kwata shi ba da sha'awar mutum a'a yana da sha'awa amma bawa zai ce ko ya ce mutum ta halatta wanne da ke da yabo na farko ko na biyu na biyu ne da ke da yabo domin da ya kasance ba ka da sha'awa don haka ba ka cikin tarmakiya ba ka da lada ba ka da wuri ba ya zama halatta da aibu ne ma inda za ka da sha'awa kai aibu ne ma'ana ba ka da mazaki kai a wani kaulin ko ko limanci da ba a saka ba a wani kaulin a ga mutum ya shiga aiki ya amma idan ku ce mutum na da sha'awa amma kuma takawarsa ta hana shi ya zuwa a dukkan wannan shi ne yabo shi yasa zan ce al'asir wanda yake kame kansa dangane da sha'awar ta mutum duk yadda ya sha'awa da zai da cewa ko kuma suna ta halaka wa nabiyyan min al-babiyin kuma annabi ne yana salihi ne yana cikin salihan bayi to anan gurin idan muka lura hunalika da aza ya rabba a wannan lokaci kamar yadda muka ce idan muka zurfa gaban ne ko a wannan wurin da aza kariya rabba a wannan lokaci lokacin da ya zaka ba a wannan wurin a wurin da ya zaka ba sai wannan addu'ar yake kaza da kaza mun kace fa ma datul malaikatu wa huwa qa'im sai malaiku suka kira yana tsaye fil mihrabi يعني من هنالك عشان جه فلاتي يعني ظرف الزمان في ظرف المكان ظرف المكان وهو قائم يسلم كل مفرد كذا في تجيب الظرفية المفرد كنا ظرف المكان مكان بيجي هنا قطع انت اما لا يمنع من ان يكون غرفه زمان كذلك لانه آه كل ما دخل عليها زكريا المفرد وجد عندها رزقا أما لك هذا فهو من عند الله ولكن هنالك أين الملوكة في بيتك wato sai addu'a din kenan to amma idan mun ɗauke shi akan cewa a wannan lokacin da ya rika bayar addu'a addu'ar samun mutu ba ko ɗaya ba domin cutar saurinta ba ko ɗaya bane ba kullama da kalaliha ya kariyar mira da wajaba ita kullama wato abin da ke fi da yake da takrar mai mutuwar abu ya shiga ya gani ya shiga ya gani ba ya so ɗaya ba ya so biyu ba to da ya shiga ya gani ya shiga ya gani duk lokacin da ya shiga sai addu'a duk lokacin da ya shiga sai addu'a haka labari yake nuna ya ko kuma da yake da ya gani da yake da ya gani ya ga abin ya ne shi dan kila abu a karan farko ba zai ba ka mamaki ba da ka isa kila wani ne kuma ta kila wani ta ba za ka kila kuma ta ta fito ta yi tano amma ya ne shi ka ga za ta kiyo shi ta yi ta ga ba ka ga samun ya kawo ba ta fi ta ya a tsayin da yake shiga yanta ko yi gaba da an ce ba to ta ga wannan dukkan wani sababi da zai sa a je a kai mata ya ma ya ga babu wani sababi to lallai ne yanzu ya kana to tambaya amma laki haza هذا أكرم في الكيلو بيت الله لا والله أعلم ظاهر الله ربي إذا من جهة الكيلو لا يتابع دا ليت سن بعدين يكون كلاسيني في في نظام سوى لله يمن كرامة كده بيدان وبنجي بيجي نسيله كده وبنجي سوى وبنجي سألا بس لا ما دري سوى الله يسير ولا يسير كده إنسان كما دخل الملائكة وإنزل على موتك سيانا من الملائكة وفي عام أريد به كسر لفظ الملائكة ليس في ذكر الملائكة أما وين بقى تقول لي مثلا من بشارة تقول جبريل عليه السلام بيكون وكيلا الله جاب عن مدايا أما بايا هم كي يتعرف جاء كي أنت ملائكة بذكر الكيسي أو من أما تقول لي وين بقى مدنا كي يتعرف النبي بيكون فبدا واحد فأولا كنا غير كيان حتى نعطيها كيان قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وبين قال ربي بيتي أمر زكريا يا بي أما يكون بي غلاما sai a وقد بلغ لي الكبر لكن كيف يرجع يتم وامرأتي عاقر ko أتاتا بكرا da ودى ce wanda ba ذات iya a ما أبيك البكرا asari wato ma'abuciyar da قال في الله في كذلك يفعل ما يشاء كذلك الله يفعل ما يشاء كما رأت أبيه تعالى في أي تفعيل الأبد يسوء قال كان ملك كريا يا ربي جعل لي آية يا أبيه تفهم يا من ألامة بزن جاني ولما تاتا تاتا من جنجي الثالثة التي آية لا تكلم الناس آية مثلا علامة ما تكتبها من دينا دي تجدها كافية مثلا مدنة ثلاثة أيام من بيت هرجل أكو إلا رمزا سيدة تجدت أنت nuni wadan suka tare ishara duk ta fatai ne wato nuni da labbansa yana nuni da bakinsa amma da ya tashi magana baya iyawa da ya samu kanta a cikin wannan hali to ba ta shi samu gina biyu kenan a alama da Allah ya samu ta ne ya tashi magana ya tashi sai dai ta nuni ko da hannu ko da bakin ina Allah ta kallama nasu salatu ayyamin illa haramta a cikin surat maryam قال آية أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية alamar shi ne daga ta ta mutane magana har dare guda uku nan an ce yini guda uku kan dare guda uku ai ba ka cikin da juna tun da yini din da dan dare daban ce duka guda uku sun faru rana ukun da aka ce sun shafi daren su sun shafi yini yini guda uku dare guda uku surtu al imran yini guda uku a maryam dare guda uku duka za su haɗu da juna ba za su iya magana ba alamar mata ta fasa da juna duka sai kuma Allah ce sawiyan lafazin sawiyan din nan hal ne ko dai zan ce hal na fi annabi zakariya Allah ta kallama nasa Allah ta kallama nasa salasa layalin sawiya أي حالة كونك مستويا في صحتك. كسر كنا تكون كيف الله جميل، لا إلا بك، لا أبدا يفعل. ko kuma salasa da yadon sauya kwana uku da yini uku daidai wa daidai ba rubi ba ta yi da amma an fi da ke zanto hal ne mafi a da sariya shi ne sahibin hal ma'ana kwana uku da zaka yi da yi magana din nan ba ba su ta da ba daidantaka ko kurantaka ko ta gana ta ba a'a ubangiji ta ala ne ya sanya maka wannan don ka gane alamar mai kasa ta sami juna illa ran za ku bi isara ko yadda rabbata kasira mai yawa wannan sai nuna magana sai ta mutane da bai ba amma in ta shi zikiri bai yi ya ta shi zikiri sai zo mai amma da ta shi zai wani magana sai ta wa sabbi bil asiyi wal ibta ko yi tasbihi bil asiyi lokacin da rana ta farfata daga tsakiya ta tafi faduwa yamma kenan wal ibta da kuma lokacin da ta zo wato lokacin ta da lokacin yamma kenan garin ta yi tasbihi a wannan lokacin sai Allah وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وتهرك واستفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي وارتحي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وبين ذلك الملائكة kuma ya mutanen ka lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ce maryam inna Allah yubashshiruki inna Allah tabaki lalle ubangiji ta'ala ya zabe wa tahariki ya kuma tsarkake tsarkakewa iskan wa ma'ana babu najisa ko da cuta da ke sannan babu kazanta a cikin halayen ki ko ɗabi'un ki ko maganganun ki ko ayyukan tsarkakakkiya ce shine inna Allah tabaki wa tahariki wasu tafaki ya zaɓe ki ala nisa'il alamin akan sauran mata na duniya ta fuskar yadda ubangiji ta ala ya kaddara ya yi annabi cikin annabawa ta wata hanya ke ɗantacciya ba tare da annabi ya kasance ba ko suka ga wannan zaɓi ya maryam hukumin da rabbi ya ce maryam ya ɗaƙa ga ubangiji domin lafazin alkanut yana zuwa da ma'anar da'a inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen وكانت هي قانتين اقنت لربك في طاعة عبيده واسجد لنك يوم سجدة واركعي لنك يوم سجدة مع الراكبين فارد ما ترسل وإذا أنت سجدة بركوعي لنا مثل كلك عندما نكون أمر واحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهر بيك للسائسين والعاكسين والركع السجود الركوع بسجدة أكثر أن بسجد القرآن أنا مثل كلك ده في كلك فارد ما تسلك قال لك ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك ذلك اظن بيجا باك ابايا من انباء الغيب هنا تقول لا داري ما غيبي نوحيه اليك ذلك يوم ما هو يجي ذلك واتي انا من بمجرى ان محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم ذاك ولوكي لوكي كنت تجيها القلم هل ما تقرا دم تنتهي ايهم wane ne cikin su yakfulu maryam zai karɓi renon na na maryam wa ma kunta ladayhim iz yaktasilun ba ta nan tare da su yayin da suke rigima ko suke husuma da juna domin lokacin da mahaifiyarta ta haife ta sai ta ɗauke ta ta zo da ita masallacin baitul maqdis a wannan lokaci almajiran imrani suna zaune sai ta ajiye yaro take dinakum hadhihi al-yatima ku rike wannan jaririya wato ta sai wanda yake ni ne zai rene ta wanda yake ni ne zai rene sai suka yi ƙuri'a ƙuri'a da suke a yankin lokaci shi ne ni zai rena ni zai ko sai sai a jefa alƙalamin cikin ruwa ko cikin alƙalamin da duk wato yi nufi to bi shi da alƙalamin da ya tsaya a kan ruwa ruwa da da sai kasance da suka jefa alƙalamin su gaba daya sai suka nufe su kai daya alƙalamin annabi da kariya kuma ya tsaya a kai ta ga nuna shi ne zai rere shi ne Allah ke faɗa ga Allah cewa abincin da ya faru zai ne domin kai ba ka nan lokacin da abin ya faru yanzu ne ta hanyar wahayin alƙur'ani muke sanar da kai sai wannan nuna manzo Allah bai san zai rere domin kafin sanar da shi wannan din bai sani ba lokacin da aka saukar da ikra aka saukar da ya ayyana mudassir aka saukar da an zira asirka kan akarabin a a lokacin da aka saukar da halin rana a zaman makka ta kaf maza Allah bai san wannan ba har sai bayan an zo zaman madina bayan an yi wahayin ayar imran ko kuma ala kalli sai bayan lokacin da aka wahayin ayar imran da sauran ayoyin da suke magana na maryam sannan ne maza Allah ya san wannan wannan ya nuna ilimin gobe abin da Allah yake kanta da shi kadai wa inda huma fatihul ghaibi la ya'lamuha billah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kama tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabsin illa fi kitabin mubin amma da yawa daga cikin mutane an ce amma bai san gaba sun ce an wulakanta annabi to wannan ko baya nuna wulakanta annabi abin da yake nuna darjanta annabi sannan kuma sarkace Allah daga kishiya domin lokacin da kake annabi ya san zai ka ɗauke ta sifa ke ɗantacciya ta Allah ta raba miki shi da annabi ta sanya wa Allah shi ke ke suna fata an fahimta ba annabi na gare zai yi yaƙe kafin wani ya yaƙe ka dan ba zai yaƙe ba ka sa maka kishiya dan in har manzon Allah ya yi faɗa ga wani mutum da ya zo yake maka ma sha Allah ya ci ita manzon Allah ce a ja'altani lillahi muddan kun ma sha Allah wahda yace abinda Allah yake kai na tafi yace a za ka san wani zama kifiya da Allah ka ce abin da Allah ya ce kai ki ba abin da ya ce shi kadai shi faruwa abin da ka so ko ba ya faruwa mu'mina kuma sai ta ce ni kuma na so to ka ga da wannan kalmar da dingin cewa ya san gobe ya ciki ta girma ko suka da dingin cewa ta fi girma ita ya san gobe ta fi girma kenan da za a faɗi ta a gaban shi da ya yi inkari sama da inkarin da yawa mutumin da yake ma sha Allah ya tsira ina ba zan da amma abubuwa na tauhidi dole sai an bi ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah in ga su kafin a fahimce su daidai Allah ce ma kunta ladaihim idh yulquna kalamahum ayyuhum yaqtulu maryam wa ma kunta ladaihim idh yastahmun ba ka tare da su lokacin da suke jefa alƙalin nan suna zuba gun wa ne zai ne zai renin na mana remu ko ba ka tare da su lokacin da suke mutu da juna كما وما ما كنت الجانب الغربي إذ قضينا إلى ميت الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا تتطاول عليهم الأمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا sai ما كنت ما كنت ذاك من ka nan lokacin ذاك من gaba ba ka ذاك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا الكتاب المبطلون كافون القران بتقيه تراتيب المكافي ده بتقيه رجل تكون ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان kafin a maka wahayi ba ka san littafin ba ba ka san namu ne su kasu imani ba sai da aka maka wahayi aka san da ke littafi aka san da ke su kasu imani ma'ana bai sani da bai sani ba yana da yawa cikin alkur'ani hakan kuma da Allah yake faɗa yana faɗa masa ne a matsayinsa na ilahi shi kaɗai yana faɗa manzon Allah lokacin da Allah faɗa manzon Allah haka ya tsinci a gajiya Allah ɗin na girmama kanka da yaban kanka da cewa shi kaɗai ya san waɗansa a yaban kafin annabi ya sani sannan kuma yana nuna fifikon annabi akan sauran mutanen kai na sanar ta hanyar ka ne kuma sauran za su sani kafin sauran su sani ta riga su sani amma kuma ko da su sani ba su na sanar da kai da wannan shine mataki na kada sai ya matsayin bari mu rage da hadisin da ke cikin sahih bukhari hadisin da aka karbo wato ainihin daga Ali bin Abi Talib yake na bin dan Allah na cewa khairu nisa'iha maryam ibnatu imran wa khairu nisa'iha khadija mafi cutan mata ita ce maryam yar gidan umra wato tana ɗaya daga cikin mafi cutan mata sannan mafi cutan matan al'umma ta khadija binti kuwait a wani hadisi manzo Allah yake cewa daga cikin mazaje da yawa sun sami kamala amma daga cikin mataye ba waɗanda suka sami kamala sai waɗannan maryam ibn imran sannan kuma khadija binti kuwait sannan kuma asiya umar a firau sai kuma yake wa fadlu aisha ta ala sa'irin nisa ka fadlu sharidi ala sa'ir sa'am fifikon na na aisha kuwa a kan sauran mata kamar fifikon astarif ne a kan sauran dangin abinci nazarin astarif a wajen larabawa na da abin ne sananne wani abu ne mai kama da tuwo ana zaman da kana da tuwo ai ida burgewa inda kowa san ba tuwo ne da zai kawo ko da cikin abinci ko ba ne sai da kai muke a wancan lokacin wani abu mai suna sari wanda ya yi kama da su amma ba tuwo bane ba lalle yana da fifiko kan sauran dangin abinci sai haka umma na Aisha take da fifiko kan sauran mata don haka dai hadisai sun nuna salalan Maryam da salalan Asiya da salalan Khadija binti Khuwailid da kuma salalar wato arkin fatima da abdar annabi sallallahu alaihi wasallam da sai sallallahu aisha sannan kuma sai ummu hatar mu'minin sai a jumlace a jumlace kenan ina fata an fahimta amma mafi cuta na ta a duniya su ne waɗannan guda hudu wato maryam mahaifiyar annabi isa alaihi da asiya na matar fir'aun da khadija bintu kuwait farkon mata da annabi ya aura a duniya sannan kuma da fatima yar gidan maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da ummu na aisha a abi bakar as-siddiq bintu siddiq amma in ka tambaye ni cikin su biyar din wace ta fito ta falala sai da ke da kalida hadisi ya kawo ta a jilata amma bai jera ta ba sai kuma wanki ita ce tafi wanki ita ce tafi wanki amma nuna in dai ka dala ne cikin mata waɗannan su ne sabballi abin da muke fata zama daidai Allah su ba mu lada wanda muke kuskure ko tun har Allah ya ce mana gobe idan Allah ya ce da safe za mu fara tafsiri da mata karfe gobe da rabi lokacin tarawa da bi daidai lokacin tafi daga gobe idan Allah ya ce mu kulaka assalamu alaikum